shine abin shadi Saliki mun fa mun yi karatu akan ina ne koyi wani shama ah, in tuma uni ko yawwa inda aka asani za ta shi ko to yawwa mun gama jinsin waliyan farko ko da rigiman daura mace a daura mata aure da maza biyu dun mun tattauna shi wancan makon yau za mu tashi a Sani sababun walici kala biyu ne walicin farko asabat maza dangin uba in ana maganar ɗaura aure ga ya to dangin ubanta za a samu in ba wannan sai wannan in ba wannan sai wannan su dangin uwa ba sa aure da kowa in duk an rasa kowa a dangin uba za a da dangin uwa? o oh, oh, oh. sai a zuwa gaya ma al'umma sai a da al'umma sai su haɗu sai su aure da ita yan dangin uwa sai su shigo cikin nan kada ka ce kai mai mutaccen zuciya ne wani namijin za a gan shi da shi gumuma macen da shi Allah ya sau gidan da ba cewa gumma mutaccen zuciya matan shi ba ta yadda da 'ya'yanta masu je dangin shi ba in auren 'ya'yan shi suka tashi bai isa ma magana ba sai dai ta kira wani daga danginta ya zo ya ɗora ma 'ya'yan aure irin rayuwar da muke ciki fa yanzu kenan malam wa ya ce dangin uwa suna aure da 'ya'ya yin ballantana ma wannan ma kama abu ma na wulakanci kayan ɗauke wa bakin komi ba wata tana zaune da miji ne ba tana ganin bai isa ba bai isa ba ba zai iya bai isa ba ta shi ake yi Allah ya sauke amin asani as-sababu sababi fawasiyul abi wanda baba wa wasiya muqaddamun fil bikri to shine babban waliyin ta shi za a gabatar da shi filbikiri bikri game da aurar da budurwa wato idan mutum yana gargara yayi wasici yace ga ƴata nan ga na nan wani ka aurar da su to wannan wanda aka yi wasiyan ko da wannan 'yan tana da kanin uba tana da wan uba tana da wa tana da kani ba manyan mutane ne ba a walici to tunda dai uban yayi wasiya gare shi to shi wannan wasiyin to duk ya fi su karfi amma a ina wurin aure da yarinya budurwa wa fi sayyibi uswatuhum amma ko da ga wasiyi mutum yana gargara ya ce wani ko ba nan ka kula da gidana to in ya zama cikin 'yan matan da za a aura akwai bazawara to 'yan uwanta sun fi wasiyi karfi amma a budurwa a'a wazil wala'i inda adami asabatin nasabi sai sauran ma'abota walici lokacin da aka rasa asaba masu kwashe dukiya masu kwashe gado daga cikin tsatso sai su za zo da jinsinsu walmuwalatu ta tastakhlifu walici ana hali, ana halifantar da walici wato idan aka ce wane shine waliyin wance to sai ya zama shi wannan waliyin ya rasu to ana istikhlafi ana halifancin walici dan shi magajin shi sai zama to shine waliyinta in ba shi to shi ma shine magajin shi shine ta haka za a yi ta tafiya istikhlafi tastakhlifu thumma alhakimu sannan cikin walici da sababi akwai hakimi sarki thumma al'amatu to sannan kuma sai al'umma musulmi wa hiya wilayatu dini shine wilayan addini idan aka rasa dangin uba gaba daya sarki kuma bai shiga ciki ba aka rasa sarki to sai wilayatul dini to yin zo wilayatul dini kowa zai shiga har abin nan abin nan uwa na ɓangaren uwa za su shigo cikin wilayatul dini yanzu wilayatul dini an ba a mika ma addini to sa shiga ciki liman ya jawo su sa su a ciki sai su shiga a ciki in ba sa su a ciki ba sa su a ciki ba fa in aqada ma a wujudil mujibiri fa badilu in aka daura aure na ya bayan mujibiri na nan in aka daura aure bayan mujibiri na nan to wannan auren ya lalace an gane wannan ko mace ce tana da mahaifi kawai sai wani daga cikin waliyanta wanda ke jin shi waliyi ne sai ya daura mata aure to wannan auren ya lalace in ba rigingimu ne irin na kotu ba kuma shi wannan wani abu ne na daban wa ma gairihi amma idan aka daura mamace da wani bayan ga wani waliyin kuma sai wani ya daura yamdi fidda niyyati za a yarda da wannan auren fidda niyyati ga wadda take bata da dangi da niyya kenan in an ce da niyya koma baya wato wadda bata da dangi dai mace ce ga waliyanta sai kuma aka ɗaura mata aure ko ci dini sai aka ɗaura mata aure sai liman ya ɗaura mata aure amma fa ba babanta amma tana da waliyai to an yadda da wannan auren matukar ba 'yar dangi ba ce wa fi gairiha amma mace da take ‘yar dangi ce ba da niyya ce ba lil akhassi alkhiyar wanda yake banta da walicin yana da zaɓi ko ya da auren ko ya ƙedar shi idan ya zama yarinya ‘yar dangi ce tana ga, mazaje nan iri-iri ga yayyin uba ga kannun uba ga yayyinta ga kanninta ga 'ya'yansu ga ƴaƴansu ga ƴaƴansu yar dangi ce ta samu miji duk ta tsallake wannan sai ta jingina ga wani limami sai daura mata aure to lil akhas khiyar waɗannan waliyan da suka keɓanta da aure da ita suna da zabi in sun ga dama su kira wanda ta aura din eh su bincika su je eh, yayi ce to shikenan ke zauna da shi in sun ga dama su yi mata kace-kace kuma su ce auren ba zai yiwu ba kuma wajibi a raba shi za a ɓata shi an gano wannan ko walil waliyi waliyi ya samu dama fi ma bahu lahu ga abin da aka halatta mushi yake iya aure ta walla tarfayil agdi ya ɗauki nauyin manyan sassa biyu na aure bi izini hawari ridaha mutukar ta yadda a kalli larabcin nan walil waliyi waliyi ya samu fi ma yubahu lahu ga abinda aka halatta mashi ya iya aure ta walla tarfayil aqdi ya riƙe sassan guda biyu na ɗaurin auren bi izni hawari daha matukan wanda zai auren ta yadda kuma da izininta mutum ne shi ne waliyin mace shi ne waliyinta zai aurar da ita to a daidai wannan gaban kuma irin wannan matan da ke mawalici halas ne a gare shi ya aure ta ta ce mishi to ni dai yanzu na ga abin nan ya ci ya cinyewa yanzu ka samu amintacce ka aurar da ni ya ga an jima ba a samu kowa ba ya ce to ai shi ma amintaccen ne yana santa to sai ya kira ta ce to kin ga abin nan yau sati uku kenan ko hudu har yanzu ba wani labari in kin amince zan sanar da mutane ne in aure ki shikenan abu ya kare to a wannan lokaci sai a raba goro misali tunda goro aka fi sani ko a ce a raba dabino ba zan ce kaci ba don wannan albazaranci ne ido na amfani a raba dabino kowa ya ci in aka zo na daura aure sai ce to abun walici ta wance kun san ni ne waliyin ta ko na gaji walicin gidan daga babana ko daga kakana ni ne waliyansu to wance har yanzu dai mun ga alaman dai mun tattauna da ita mun yadda in aure ta ta yadda zan aure ta ita ma za ta aure ni saboda haka ina so ku shaida na aura ma kaina ita kuma na karba ta wallai tsarfai laƙar kenan da nan bangaren da nan bangaren dishi kadai ya rike kuma ya kama ya gaba daya malin shi ya halitta <laughs> ta wallah tarfai al'akari kenan ga nan sashen shi ne nan sashen ma shi ne ya gaya mutu kai ka ce wani ya zai ba mutane labari <laughs> wannan sunan shi labari kenan ya ba mutane labari kenan da tattaunawan izinin aje a nemi auren da mai ya makai shi ta dishi ya ba kan shi izini dishi ya komi an zo ɗaura auren dishi ya yi di ya gama komi Allah ya taimake mu eh eh ya ce sadakinta kaza duk na bada duk komi ya faɗa ai dai ya gama talabai to ya <laughs> sadaki dubu hamsin ne ko dubu ɗari ne na ba ta sadakinta da komi da komi duk ku shaida kaga wannan sunan sunan aure sunan shi labari to malam ya ce to ya halatta Shi ne walil waliyi fi ma hulu a to ai manzo Allah ma ba ya auri Zainab ba Shi ne waliyin ta ba Shi ne waliyin Zainab ai Hamna ta zo ta yi mishi magana cewa ga Zainab ta samu masoya wani na son ta wani na son ta manzo Allah ya shiru yace kai ina ma da ta auri ma abocin addini Hamna ta ce ma abocin addini kuma ai wani ma yana zuwa masallacin ka sallah wani ma yana zuwa ce to kenan. ki dai je ki ba ta shawara hamna ta sake dawowa ta ce to ita ba zainab ta samu miji ba ta ce ita dai dalla cikin biyun nan a fidda daya sai ta ce ya ce kai ai dama dai kawai ta auri zaidu zaidu to gumma ma zainab din ita wanda aka tattawa wurin ita hamna kanwan ta fi kishin abin ta fi jin zafi tana yar sarki yar ƙureshawa yar uwanka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaza da kaza da kaza sanata auri zaidu bawa ta sake dawowa ta ce sun yi sun yi magana ta ce wai wani zaidin ake nufi ya ce zaidu na wani ke magana zaidu za ta aura ya ce yanzu da shawara ne yanzu zaidu za ta aura ta kira ta shi ne suka zo su biyun da hamnan da ya ce to ni ne waliyun auren na yanki yanzu zaidu za ta aura bai kamata sai Allah ya saukar da aya bai kamata mumine maza da mumine mata Allah ya yanke wani abu su kuma su san suna da zafi ya zai manzo Allah ya ce ki kaza ki yin kaza akai aure wata ruwan tace auren wata takwas wata ruwan tace auren da ya bi shekara bai lalace daga baya wai aure ta manzo Allah ya aure ta ba kaga tawalla tsarfai al shine waliyin kuma shine angon to a yanzu ma in akwai <laughs> wali ce irin wannan hannuka kuka daidaita kuka komi ka ba ta sadaki sai ka buga ta mutane zai ka ba su labarin sanar lokacin jin labarin ka kenan <laughs> Allah ya taimake mu amin wa muayyanatul mar'ati eh ai surutu ne kawai ne ta yi kamar karatun ba ai komai ba a bai shi anan wai ai ba anan din to ai da na kaman ga tauraro to to shikenan ya tsaya anan din ina mai karanta karanta malam ustaz الثاني سبب ووصي الأب مقدم